abin ya faru a karamar hukuma ne to amma me yasa za a ce za ku zauna sai dai ku jira tukunna idan kun an kawo muku ku me zai hana ya zama kuna da tsari da dama zai koshe irin waɗannan kafafan alhamdulillah ka faɗa ka akwai tsari akwai tsari na wanda ake cewa monitoring an evaluation wanda ake akwai system namu na kenan da kididdigan yadda abubuwa suke ta eh, ido yawa da yoga wanda ake yi da kuma da kuma da kuma tabbatar cewa alluran da aka bayar misali daga can abuja wanda zai ji haka karamar kuma haka ne ya isa musu ba wai da kabu zai tafi wai karamar hukuma ba muna da ofisoshi a jihohi eh, wanda ake tattara magungunan nan kafin a rabawa 如果真的解决我们沙市的